يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan haka Allah cikin kwansa yau muna takwas daren tara ga watan Ramadan shekara ta 1438 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wanda ya daidai da uku ga watan shida shekara ta 2017 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayon alkur'ani don fahimtar abin da suka kunsa a wannan wata mai daraja na ramadan a karatunmu da ya gabata muna cikin suratul anfal inda muka tsaya akan aya ta 44 yau za mu tashi da kan aya ta 45 mu tafi har zuwa aya ta 47 kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun bakin su malam bismillah فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون fasara wannan aya a takaice Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ma'ana ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah da manzansa idan laqitum fi'atan idan za ku yaƙi wasu jama'a daga cikin arna idza laqitum fi'atan idan za ku kara kuka haɗu da wasu arna za ku kara da rundunar fasbutu ku tabbata ku tsayi ku kafu ba gudu ba ja da baya wazkurullaha kathira kuma ku yi ta ambaton Allah subhanahu wa ta'ala ambato mayawaci kuna masu roƙonsa kuna masu tsarkake shi la'allakum tuflihun domin ku rabauta da samun nasara kuma ku rabauta da samun sakayya da sakamako daga Allah subhanahu wa ta'ala ma'anar wannan aya a fayyace da Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu ya ku wanda kuka ba da gaskiya idan za ku kaura yaƙi da wasu jama'ar Allah to ku tabbata ku gudu malam muhammad bin ali shaukani Allah ya ji kansu da rahama yake cewa wannan kira da Allah ya yi wa muminai ya biyo da yi musu umarni na cewar idan za su kaura yaƙi da abokan gaba su tabbata su gudu baya kore rangwamen da Allah subhanahu wata'ala ya yi wanda bayaninsa ya gabata a aya ta goma sha shida cikin wannan sura suratul anfal da Allah yake cewa illa mutaharrifan aw mutahayyizan ila fi'a a wannan gaba Allah subhanahu wata'ala ya nuna cewa duk mutumin da ya juyawa arna baya a yaƙi to wannan bawa ya cancanci wato fuskantar horo daga Allah subhanahu wata'ala da hukunci mai tsanani amma sai Allah yake cewa sai dai wanda ya juya juyawar da ake cewa ja da baya ga rago ba tsoron faɗa ba shiri ne na yadda za a yi dukan da ba za a tashi ba aw mutahayyizan ila fi'a ko kuma wanda zai wato ainihin kai kansa zuwa ga wata jama'a ta al'ummar musulmi a haka kamar ya ruba gudu zai ba gudu zai ba a zai je ya ƙara ƙarfi cikin 'yan uwansa ko kuma su su ba shi agaji ya zama shi na shi kaɗaɗin nan da ya je haɗu da su sun ƙara ƙarfi ko kuma a su ɗin da ba shi zuwansa gurinsu ya ƙara masa ƙarfi to wanda ya haka wannan babu laifi ba a kirga shi cikin gudu domin dama ba a yi shi da manufar gudu ba to yake cewa cewar da aka yi a tabbata wannan ana magana ne yayin da aka samu kai a cikin yalwar a tabbata amma yayin da aka samu kai a yanayin da sai an yi wannan wato ja da bayan sannan kuma a sake dawa to wannan babu laifi bai saba shari'a ba in an yi haka ba a kirga shi a matsayin gudu daga filin daga sannan yake cewa ma wani lokaci tabbatar ma ba ta samuwa sai an yi irin wannan ja da bayan sai an yi irin wannan kai kai ga wasu ayari cikin al'ummar da kuke tafata da su da dama an kasa kai wasu na nan wasu na nan to sai kamar nan ka koma can wani lokaci ma nasarar za ta tabbata tabbatuwar kuma za ta zama ta amsa sunan an tabbata da Allah yake wazkurullaha kafira kuma ku ambaci Allah ambato mayawaci to shine wasu malaman suke cewa ya dace a wajen wannan ambato na Allah subhanahu wata'ala a lokacin yaƙi ya kasance irin yanayin wato abinda jama'ar ɗaluta suka faɗa su ma lokacin da za su kaura yaƙi sai suke cewa rabbana afrig alaina sabra وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا الله كقرن يومنا حقوري مزما من جاجل شيء من دوري بمقود با وثبت أقدامنا كتبت الدجاج دجم ألوك تنكروا وانصرنا على القوم الكافرين كما كتمكموا كيمو jama'ar جماعة suke كافري akan mutanen da suke bujirarru ba masu binka ba ya zamanto mun yi nasara a kan su su kuma sun taɓe to wannan addu'a taro da cewar rabbana afrik alaina sabra an ce ya ubangiji ambatan allah ne ka kai bukatar ka zuwa gare shi kana neman ya kawo maka ɗauki to sannan malam abdulrahman bin nasir sa'adi ko sa'idi kamar da suke faɗa allah ji kansu da rama yake cewa haƙuri da tabbatuwa da jajircewa da yawaita ambatan Allah suna daga cikin mafi girman dalilan da ke sa a samu nasara a yaƙi ya zama ku da kuka fita yaƙin kun sanya haƙuri a ran kun jure kun tabbata kuma kun yawaita addu'a da ambatan Allah nan da nan sai nasara ta zo gare ku sannan bayan haka ya tabbata cikin sahihul bukhari da sahihu muslim a hadisin da karbo daga sahaban annabi abdullahi bin abi aufa Allah ya yarda da shi yace hakika manzon Allah kira da amincin Allah sabbata a gare shi a wani sashi na yakin da ije a wata ranar yaƙi da ya fita daga cikin yaƙe-yaƙen da ya halarta sai ya ɗan saurara a daidai lokacin da kafin ya haɗu da abokan gaba har sai da ya fuskanci cewar rana ta karkata daga tsakiyar sama sai manzo ya tsayu yana mai cewa ya ko mutane kada ku rika fatan haɗuwa da abokan gaba idan yaƙi bai zo ba kada ku rika cewa allah ka kawo yaƙi kakwai wannan fatan ita ku roƙi Allah zaman lafiya ku yi fatan zaman lafiya ya ɗore amma fa'iza da kaitumuhu duk zan da kuka haɗu da abokan gaba ta kama sai an kaura yaƙi sai mazo ce tasbiru ku yi haƙuri shi ne maganar fasbutu ɗin in ka haƙura za ka tabbata in ka kasa haƙuri ku guduwa za ka to ku yi haƙuri wa'lamu annal jannata tahta zilalis fiyo yace kuma ku sani aljanna ubangiji tana ƙarƙashin inuwar takubba wannan takubban da za ku yi amfani da su ku yi yaƙi su ne dalilin samun rabota ku da Allah ya ce la'allakum tuflihun in ka dace Allah ya saka aljanna sa ai rabota ta to shine in aka kalli wannan hadisi yana tafiya zubi bai daya da abin da ayar da muke magana a kai take ambatawa sannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaike yake cewa allahumma munzil alkitab ya allah wanda ya sauka da littafin alkur'ani wa mujriyar sahab wanda ke tafiyar da girgije a ga yana gudanawa kai ka ce haduwa aka ake tura shi wa hazimal ahzab wanda ke tarwatsa rundunar abokan gaba makiya ga addinin Allah makiya ga manzansa makiya ga bayansa na kwarai sai manzo ce ihzimhum Allah ka tarwatsa wato jama'a kafirai kai fata fata da su wansurna alaihim kuma ka taimake mu akan to wannan fadkurullah da aka ce ambaci Allah wannan ambatan Allah ne tunda an kiraye shi da sufofin da ya kaɗaita da su an ce wanda ya saukar da alkur'ani ba wani wanda ya saukar da shi sai shi an ce wanda ke tafiyar da girgije ba wasu jama'a duk wasu da saninsu da wato anin ilimin sararin samaniya da za su ce to girgije wannan karan za mu rika tura shi bangaren gabas ne ko yamma ko makamancin haka allah ne da yake yi haka kuma shi kadai ne mai tarwatsa rundunar arna da suka so wato ainihin daƙile musulunci ko musulmai aka ce allah ka taimake mu a kansu to wannan ita ma ɗaya ce daga cikin salo-salo na ambatan allah a lokacin yaƙi a yi amfani da irin wannan kalmomi a nemi wato allah subhanahu wata'ala ya ba da nasara Shi ne bayan an makamai an nufi allah da yaƙin da za a yi an kuma wato ainihin fito a tabbata a yi haƙuri kuma a haɗa da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala domin shine jigo shine akan gaba in Allah bai ba nasara ba da makaman da fitowar da tabbatar da haƙurin juriyar duk ba zai sa a ga daidai ba har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shigo cikin al'amar malam muhammadu al-aminu shankidi Allah ya ji kansu da rahama yake cewa ayoyin da suke kwatankwacin shigen zubin wannan aya da muke magana a kansu ayoyin da suke cikin suratun nisa wanda idan mutum ya karanta su zai ga su ma zubin su zubin abin wannan aya take bayani a kai allah subhanahu wa ta'ala yana ambata cewa wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salat idan manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ka kasance cikin mayaka sahabbai da kuke fita yaƙi ya zama ka tsaye da sallah gare su ko ya zama za ka tsaye da sallah gare su faltakun qa'ifatun minhum ma'ak a samu wasu jama'a daga cikin mayakan su kasance tare da kai su bi ka sallar wal ya'khudhu aslihatahum su kuma wato riki makamansu فإذا سجدوا sajadu من min معنى ma'ana a samu wasu daga ciki wanda ba su shiga cikin sallar ba su kuma su dau makamai idan kun yi sujjadar sallah su waɗanda wato ainihin ba su cikin sallar ba su zamo a bayan suna riƙe da makamansu waltati ta'ifatul ukhra idan kuma wato yi waɗannan sun yi to a samu wasu jama'ar su kuma su zo lam yusallu fal yusallu ma'ak wanda su ma ba su sallar ba su sallar tare da su zama jama'a farko sun samu wani adadi na raka'a a daidai lokacin da suke ƙoƙarin samu wani raka'a wasu ne kuma suke ba da kariya gare su da fuskantar abokan gaba a daidai lokacin da kuma su za su zama sun bar manzo to su kuma waɗancan sai zama tare da manzo a ƙarashin abin da ya rage na sallar su ma su samu nasu kasan su kuma waɗancan sai su ba su kariya sai zamanto ana sallah ana biyayya ga Allah kuma ana rike da makami da wato fuskantar abokan gaba idan aka kalli wannan zubi na aya tana nuni cewa a daidai lokacin da ake ƙoƙarin fuskantar abokan gaba kuma a daidai lokacin ake ganawa da Allah wanda gana wannan da shi ta kunshi karatu a sallar ta kunshi tasbihi a sallar ta kunshi abubuwa da suka kunshi ambatan Allah da kuma mai da al'amari zuwa gare shi to ana sanar da mu cewa bawa musulmi idan muddin yana so ya ci nasara a cikin al'amarinsa na yaƙi to bayan ya yi riko da dalilai na fili na zahiri da suka shafi makami da fitowa a tabbata da juriya da haƙuri to sai ya haɗa da ambaton Allah subhanahu wata'ala ya tsayi da abubuwan da Allah yake so na masa kirari da ambatansa da mai da mika kokon bara zuwa gare shi mai taimake su ya kuma ba su nasara ya dora su akan abokan gaba don haka sallah a cikin jama'a a lokacin da ake wato tsaka da haduwa da abokan gaba yana daga cikin ambatan Allah da Allah ya umarni da ayi wanda wannan aya ta cikin suratul anfal shine Allah ya ce wazkurullaha kathira ku ambaci Allah ambato mayawaci saboda haka abin da yake akwai ambaton Allah subhanahu wata'ala a filin dagar yaki shine mafi girman makami da musulmi suke amfani da shi don kaiwa ga nasara biyayya da kwatanta aiki da umarnin Allah subhanahu wata'ala shine abin da ke jawo wanda ke ba da nasara a Allah wanda ke ba da ɗauki Allah ya bai wa musulmi ɗauki ya ba su nasara a cikin abin da suka tankara sai abin da wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu cewa ita kanta ayar dalili ce a kan shar'ancin ambatan Allah a cikin kowane hali ba waye, in ba yana cikin halin biyan bukata ta tsuguno ba tsari ko bayan gida a wannan lokaci ne ba amince maka da ka ambaci Allah amma ko da a filin daga a yaƙi lokacin da zuciya take cikin halin kaɗuwa ido kan wato ainihin birkice tunani ya zama ya hargitse saboda ganin abin da ake gani na kisa da wato raunata wasu to duk da haka aka ce ka ambaci Allah da haka wannan yake sanar da mu cewa aya tana da sanar da mu ambaton Allah a kowane hali sannan kuma aya tana nuni akan cewa waɗanda wato anin suke haɗuwa ko za su haɗu da wasu jama'a daga cikin jama'ar kafirai a filin kaura yaƙi ba su samu tabbata ba idan har ba su ambaci Allah subhanahu wata'ala ambato mai wacce ba mayakan da suka zo yakar arna daga cikin musulmi idan bai su riko da tabbata ba gudu ba ba su riko da ambatan Allah ba to batun su rabauta na samun nasara Allah subhanahu wata'ala a yakin zai musu wahala ba ma za su kai ga samun wannan rabauta ba domin Allah subhanahu wata'ala yana cewa waman nasru illa min indillah nasarar nan fa ba da gojan kowa take ba da gojan Allah ta da haka dan kun tabbata dan kun dau makami dan kuna da yawa dan kun kware a yaki ba shi zai sa nasara ba sai Allah subhanahu wata'ala ya shigo cikin al'amarin ya ba da nasara bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce وعدني ومذهب بالحكم واصبروا Allah subhanahu wata'ala ya ce wa Allah ku biyayya ga Allah wa rasula ku rukunkume biyayya ga manzansa a cikin dukkan halaye a cikin dukkan al'amuranku ki zama ko me za ku yi kuna aiki da umarnin Allah da na manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada ku yi gaban kanku Allah ya ce wala tanaza'u kada ku saba idan kuka saba Allah ya ce fatafshalu sai ku yi rauni idan kuka saba sai al'amarinku ya sukurkuce i to ba za ku kai ga cimma samun abin da kuke bukata ba wata zahaba hukum kuma in kuka saba ku sai ya tafi a neme shi a rasa domin dama kuna haɗa cura guri guda shi ne yake ƙarfafa ku ta ɓangaren sababi na fili da ike bayyana amma idan kuka saba to za ku rasa wannan haɗin kan da zai ba ku karfafuwa da kuma wato ainihin tunkarar abokan gaba ku gaba da su cikin sauki Allah ya ce in kuka yi haka ma'ana kuka kuskura kuka rarraba sai al'amuran ku tabarbare su lalace karfin ku ya tafi Allah ya ce wasbiru ku fa yi haƙuri cikin dukkan abin da ya cancanci a yi haƙuri a cikinsa bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allah ma'as sabirin haƙiƙa Allah yana tare da bayansa masu haƙuri kasancewa tare da su wacce za ta sa ike taimaka musu ya goyi bayansu ya ƙarfafe su kuma ya ba su sakamako kyakkyawa wannan shi ne fasara wannan aya a takaice bayanin wannan aya ta salo mai faɗi da Allah ya ce wa Allah wa rasulahu kuma ku bi Allah ku bi manzansa har zuwa cewar wadda Allah ya inna Allah ma'as sabirin malam imamu ibnu kafir Allah ya ji kansa da rahama a wannan gaba ta wannan aya yake cewa sahabban annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah ya yarda da su a babin jarumta da sadaukantaka da aiki da umarnin abin da Allah da manzo ya umarce su da shi ko Allah ya umarce su ko manzo ya umarce su tare da aiwatar da abin da aka shiryar da su zuwa gare shi ba a samu wani ba daga cikin wata al'umma da aka yi a ban ƙasa ko wasu tsare ku da suka rayu kafin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a samu wanda suka kwatanta irin abin da sahabbai suka yi ba sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi wa kowa fintinkau cikin waɗanda suka gabace su wajen tsayuwa kan yin abin da Allah ya umarni da shi manzo ya umarni da shi da tabbatuwa su zama sun nuna jarumta da sadaukantaka a kan ganin sun taimaki addinin Allah sannan mara ibro kafir ita ci gaba da cewa kuma a bayansu cikin wanda za su zo bayan sahabbai babu wani kowaye shi da zai yi irin abin da suka yi saboda haka a ta dalilin albarkar manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da biyayyar da suka rika masa cikin abubuwan da ya rika umarta da shi hakan ya sa sun bude zukatan da jahilci da bata ida bai bai sun karba addinin musulunci da wato ilimi sannan kuma sun buɗe sassa na wato garuruwa da ke duniya gabashi da yammaci a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci da bai kai ya kawo ba tare da ƙarancin yawan in an kwatanta su da rundunonin da suke gaba da gaba da su wanda suke sauran sassa na duniya wanda suka hada da rumawa da farisawa da turkawa da sauran nau'o'in jama'ar da aka yi cikin zuriyar annabi adam a ban ƙasa yake cewa dukkaninsu kowane samfuri daga cikin waɗannan da ma waɗanda ba an bato ba eh, manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sirrin jaye su baki ɗayansu sun bi kansu allah ya ɗaukaka kalmar allah ta addinin musulunci a ta dalilin wannan tsaiwa da jajircewa da sahabbai da manzo suka yi cikin ɗan kankanin lokaci addinin Allah ya bayyana a kan sauran dukkan addinan da suke ban ƙasa wanda ba shi ba sannan kuma mulkin al'ummar musulmi ya wato ainihin faɗaɗa ya yawaita ya tsawaita ya yatsu, a wato ainihin sassan mahudar rana da mafadarta mana cikin faɗin duniya gaba ɗaya a lokacin da dududu bai wuce shekara talatin ba to wannan bayani da mana ibnu kasir yayi shine cike shi da cewa Allah ya yarda da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yarda da su baki daya kuma ya tashe mu cikin wato ainihin jama'ar su a ranar alkiyama hakika Allah mai baiwa ne mai karɓar tuban bayi ne mu ma iya karɓi tuban mu iya mana baiwa zai iya tashi mu cikin ayarwa Allah ya tashe mu tare da su to wannan bayani da malam ibnu kasir yayi duk ina sanar da mu cewa in dai maganar abu Allah ne abu manzo sahabbai sun kwatanta ba aika masu ba kuma bayan su ba wani wanda zai zo ya irin abin da suka in dai batun maganar da Allah ne kada a rarraba sai karfi ya tafi to sun hadu sun haɗa kansu ba su rarraba ba da haka suka yi ƙarfin da suka rinjaye duk wanda suka tunkara batun cewa a yi haƙuri allah yana tare da masu hakuri babu ko shakka su kam sun yi haƙuri sun jajirce kuma allah ya zama tare da su shi sa suka yi nasara cikin ɗan ƙanƙanin lokaci bayan haka malam muhammadul al-amin shankiti allah ya ji da rama shi ma da ya zo ƙarƙashin wannan aya sai yake cewa batun ja'ija da saɓani mafi yawanci yana kasancewa ne a ta dalilin ƙoƙarin cusa manufofi na kai da gabatar da manufar mutum tasa ta kansa a duniyance akan abin da yake maslaha na duk al'umma gaba daga nan ake samun saɓani da rarrabuwa a zo ga abin da zai zama maslaha ga kowa wani kuma da abin da shi yake so a kan kansa saɓanin wannan abin da zai zama maslaha ta gaba ɗaya ice kuma sai an yi wannan to daga nan ake samun kunnowar saɓani da rarrabuwa da ja'in wanda suke so a yi abin da kowa zai mora za su ci ba za a yi haka shi kuma zai ce bai ga dalilin da yasa a ce ba za a yi wannan abin da yake to daga nan sai a samu sabani mala yake cewa wannan shine ummul aba'isin faruwar sabani galibi a cikin al'umma biye wa rai kan wani abu na haka na manufa ta kai ka ce ita za a aiwatar a ajiye abin da yake maslahar al'umma gaba daya yace wannan bala'i na wato kawo manufar kai da ta saba da ta maslaha al'umma gaba ɗaya ina daga cikin mafi cutarwa ciwo da ke damun duniya ko al'ummar da ke cikin duniya gaba ɗaya da kuma allah subhanahu wata'ala ya ce wala tanazau kada ku saba ku rarraba kada a samu ja'in jan da zai haifar muku da rarrabuwa malam Muhammadu al-amin shankiti da yake cewa abinda Allah yake nufi idan har kuka saba a wajen mahangaku da ra'ayoyinku akan wani abu to kada wannan sabawar ta wajen mahanga da ra'ayoyi ta haifar muku da ja'in jaɗin da za a wayi gari kun raba kun zama daban-daban yace a'a ku zama a haɗe tsintsiya maɗaurin kiɗa sannan kuma ku zama a tare guri guda domin Allah subhanahu wata'ala mai girma da ɗaukaka ya shar'anta wa al'ummar musulmi hanyar da in suka bi ta za su zama kansu a haɗe ya shar'anta musu abin da in suka yi riko da shi ba za su rarraba ba ita shine bibiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan duk abin da za a yi da tafiya akan hasken koyarwar littafin Allah alqur'ani wanda Allah ya saukar da shi ga manzo sallallahu alaihi wa sallam da sunnar da manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata gare shi ya mutu ya bar mana to in dai an yi riko da wannan duk sanda aka zo aka samu sabani Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul duk sanda kuka yi ja'in da aka samu saɓani kan wani abu to kuma yi da shi ga faɗin Allah kuma yi da shi ga faɗar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku ɗora shi akan hukuncin da Allah ya hukunta ku ɗora shi akan hukuncin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi saɓanin da kuke da shi zai kawo to da haka sai kai ka aje naka in ya saba da abin da Allah ya hukunta ko manzo ba haɗu mu bi abin da Allah yake ko manzo in kuma ni ne na wai saba in aji, in biyo tafiyar da kai kake kai wacce ta daidai da abin da Allah ya hukunta koma idan da nawa ra'ayi ko fahimtar ko mahangar da taka fahimtar da mahangar da ra'ayi duka ba su taho akan tsarin da Allah ya ce manzon Allah ya ce ba ba su daidai da hukuncin da abin da Allah ya hukunta ko manzo ba da ni da kai duk sai mu jingine sai a taso sai a hukun abin da Allah ya hukunta a yi aiki da abinda da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce aiki to wannan shi zai kawar da sabanin al'ummar musulmi su ma suna barin wannan tsarin to ba su da maraba da wasu za su ci kansu a tsinke a wanwatse a faffan karfin ƙarfinsu zai kau martabarsu za ta kau ƙimarsu za ta ragu saboda haka ba kuma za su iya tankara abu su gama da shi cikin sausi ba sai abinda da wannan aya take koyar da wannan aya tana sanar da mu tilastin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala da Allah ya ce wa atiullah ku ba Allah da kuma tilastin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa rasulahu manzon sa ma ku bi shi ta ya za a bi Allah da manzo ta salon aiwatar da umarni da kaucewa abin da suka hana duk abin da Allah ya ce ayi ayi duk abin da manzo ya ce ayi ayi duk abin da Allah ko manzo suka hana a bashi a bashi a guje shi to aka yi haka an ba Allah an bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan aya tana sanar da mu cewar sabani da kansa a rarrabu a zama daban-daban shine mafi girman dalilin da ke kawo raunin al'umma da balbalcewar duk al'umma da sabani shige ta karshen ta duk al'ummar da haɗin kai da tattaruwa guri guda yake tare da su to su ne al'umma da za su tsore kuma su tunkari duk abin suka tankara su gama ko ga abin da ba na addini ba ka duba ka gani idan aka ce aikin gayya ya zo an yadda an haɗu za a zo a yi shi a gayyace a cikin ayari ka duba ka ga abin da ake a cikin awa guda in aka baka kai sai ka kwana ka kuni kai sai kai sati ba kana yi wani abin baka yi shi to kaga wannan haduwar da tattaruwar ita ce karfin ita ce ikon da ya fi na ɗaiɗaiku a tsintsinke daban-daban sannan baya haka wannan aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala ya mana umarni da mai haƙuri cikin al'amura ba ana kawai ba Allah ya ce wasu da sabari wasu ku nemi taimakon cin nasara al'amuran ku da yin haƙuri da kuma damuwa da al'amarin sallah duk wanda ya tsaye da sallah ya yi haƙuri akan al'amura to zai ga cin nasara cikin al'amuran sannan kuma wannan aya ce mana bayani kasancewar Allah tare da bayansa masu haƙuri tarayya ta kasancewa tare da su ta musamman wacce take ƙunshe da ƙarfafa da goyon baya da taimako da agaji da Allah yake wa bayan da suka yi haƙuri a kan abin da ya cancanci a yi haƙuri a kan bayan haka sai Allah subhanahu wata ta'ala ya ce خرجوا من بلادهم Allah ya ce wala kallari na kharaju min diyarihim batara ku al'ummar musulmi ko muminai kada ku kasance kwatankwacin arna kada ku zama kamar kafirai waɗanda suka fito daga gidajensu suka baro garinsu Allah ya ce batsoron don girman kai da alfahari wa ri'a'an nas don nuna wa mutane su wasu ne sun isa ba wanda ya isa ja da su sun fi ƙarfin kowa to kada ku yi irin wannan fitar ku kada ku kasance irin su wajen tafiyar da al'amuran ya kuna abu da girman kai ko a waye gari kuna yin abu don wasu su gani ba Allah don wasu su ce da su sani ba Allah kuma waɗanda suke fitowa suna masu wato ainihin kange da kare hanyar Allah ta gaskiya waɗanda suke hana bayan Allah shiga addinin Allah na gaskiya kakku zama kamar kada ku yi kwatankwacin abin da suke yi Allah ya ce wallahu bima ya'maluna muhit Allah ya kewaye da su kafirai da suke fitowa daga gidajen cikin girman kai da san asali riya da kuma ƙoƙarinsu na su kare bayan Allah daga shiga addinin Allah Allah yana sane da su ina kewaye da su babu wani abu nasu da zai ɓoyi gare shi to wannan aya tana ƙaranmu da fahimtar da mu al'amura kamar haka cewar al'ummar musulmi an hana su kamance ceniya da kafirai bai halatta ga musulmi har na su zama masa ababen kwaikwayo a rayuwar abinda ake so ka yi laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatu manzon Allah zama shine abun koyinka ba George Bush ba ba Bill Clinton ba ba dan dabar da suke da shi a yanzu mai shugabantar kasar su ba kowanin ko garbacin garbacin yake ko garbacin na wanda aka yi shi ma ya wuce ko ma dai waye kada waɗannan su zama su ne mahangarka abin kwaikwayonka ba daidai ba ne ga musulmi ya ɗauki wata ta'ada ta arna ya mai da ita a bari ko wata birgewa ko wayewa ta arna ya fifita ta ya ta ita ce abin yi a rayuwarsa sannan wannan aya tana sanar da mu haramcin alfahari da girman kai da yin riya yin abu ba don Allah ba sai don wani Allah haramun ne musulmi ne haka abinda ake so musulmi zama mai kankan da kai idan mai karɓar gaskiya ba mai bintsire mata don girman kai shi ne wulaƙanta mutane da ƙin karɓar gaskiya to kada bawa izama ina musulmi kuma ya ɗauki irin wannan halayya domin asalin waɗannan halayya halayya arna ce ba ta musulmi ba ce in musulmi ɗauki wannan yayi ya yi abin da ake cewa ya ara ya yafa sannan wannan aya tana sanar da mu cewa kange bayin Allah daga addinin Allah kafirci ne halayya ce ta kafirai da hana mutane fahimta addini to da haka ba daidai ba ne kana musulmi ka zama sanadi da dalili da sila da za ka haramta wa bayin Allah fahimta addinin Allah a ka zama mai ba da dama da sauƙaƙa al'amuran da za a iya samu a fahimci addinin Allah shi ne abin da ya kamace ka sannan wannan aya tana sanar da mu cewar dukkan ayyukan da arna suke da ma wanda musulmi suke yi bai koyuwa ga Allah subhanahu wata'ala inna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Allah ya kewaye da sanin kowane abu sau da haka duk abin da arna suke fito da suke da girman kai fito da suke don riya alfaharin da suke yi allah yana ji yana gani yana sanada kamar yadda su ma musulman da aka ce kada su fito suna masu kwaikwayon arna a halayensu miyagu to wanda duk ikus kura'i Allah yana sanar da shi yana kewaye da shi yana san da abin da yana ji yana gani babu abin da ke boyewa gare shi wannan shi abin da ya shafi bayanin waɗannan ayoyi abin da muka dace muka daidai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya ce mana